Manufar wannan tsari na babban bankin ƙasa ita ce ƙarfafa gurar ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu domin su ba da gudunmawarsu ga yunkurin tada komada tattalin arzikin Najeriya. A ƙarƙashin tsarin babban bankin Najeriya zai rinka samar da kuɗaɗen lamani ga wannan rukuni na 'yan kasuwa da waɗanda ke gudanar da sana'o'in hannu. Amma ta hannun bankunan kasuwanci da ke tafiyar da harkokinsu bisa tsarin bankin musulunci da babu ruwa a cikinsa. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke nazari a wannan fanni ya yi tsokaci. Tsawon lokaci al'umma suna yin asara gwamnati tana yin asara. a dalilin tsarin bankinmu al'umma da ta yi ta musulmi ce ta dage ba za ta karɓi bashi da ruwa ba gwamnatin najeriya ta ƙi samar da tsarin ba da bashi babu ruwa don haka mafiya yawan musulmi sun ƙiyadda su karbi kuɗi sun ma ƙiyadda su kai kuɗinsu banki saboda haka mutane da yawa ba sa cikin tsarin banki in kuwa mutane da yawa ba sa cikin tsarin banki to gwamnati tana asara mai yawa sannan ba a shinan wasu bayanai muhimmai akan 'yan ƙasa saboda haka yanzu riba ta zama biyu ita gwamnati za ta rabauta da zarar musulmin da da suka ki zuwa banki suka yadda suka je to duk abin da ribar da take ci idan mutane suka shiga tsarin banki wani za ta rabauta da wannan su kuma da suke ta fama da karamin jari ko kuma ma babu jari al'ummar yanzu sun samu damar da za su shiga a dama da su sai dai dr sa'idu dukawa ya ce karancin bankuna masu tsari da babu kuɗin ruwa a najeriya da karancin wayar da kai na daga cikin ƙalubalen wannan sabon tsari na babban bankin najeriya kukan da waɗansu suke ma na dan me za a kira shi na musulunci me yasa ba za a ce wanda baya ba da ruwa ba shi ma kawai saboda rashin fahimta ne saboda za ka iya yin bankin da baya ba da ruwa amma ba na musulunci ba shi na musulunci bayan baya ba da ruwa kuma bai yadda a yi cinikayya ko tasarrufi da dukiya ta hanyoyin da shi musulunci ya haramta ba don haka shi yasa tsarin ake kiransa na musulunci to idan yanzu 'yan kasuwa sun fahimta sai su yi kokari su ƙara bude bankuna sannan bankunan da suke yanzu waɗanda suke ba da kuɗin ruwa in sun fahimci abin da inda duniya ta dosa sai su ƙoƙari su buɗe winduna duk wani banki da ake da shi sai buɗe windo na tsarin musulunci saboda wannan zai ba shi dama ya karɓo maƙudan kuɗi daga babban bankin najeriya zai ba shi dama ya samu ƙarin kastomomi daga al'umman musulmi don haka zai ba shi dama ita sarrafi da dukiya ci riba mai yawa bankunan kuma da muke da su na yanzu waɗanda suke kiran kansu na musulunci sai su daɗa miƙewa su bi tsarin musuluncin sosai ya zuwa yanzu dai bankuna uku zuwa hudu ne kacal a Najeriya ke tafiyar da hada-hadar kudade bisa tafarkin da babu ruwa a cikinsa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.